ko ka san idan ka shuka ƙauna za ka girbi kyauta da soyayya idan ka shuka haƙuri za ka girbi nasara insha Allah ko ka san idan ka shuka gaskiya za ka girbi girmamawa a cikin al'umma idan ka shuka alheri za ka girbi ɗaukaka a cikin al'umma ko ka san halin mutum shi ke sa jama'a so shi ko kuma su juya masa baya idan ka shuka juriya to ko tabbas za ka girbi dacewa ko ka san idan kyawun jiki yana burge idanu to tabbas kyawun hali yana burge zukata mummunar ɗabi'a ce ga dan adam ka dinga nuna ba na ƙaunar wancan ko ba na son wancan domin ba kai ka halicce shi ba haka kuma ba kuma kai ne ka tsara masa rayuwa ba ko ka san kada ka zamto wanda jama'a suke girmamawa saboda rashin kunyarka ana tsoronka saboda rashin kirkin ka, to ka sani wannan alama ce ta 'yan wuta idan ka zamanto mai kirki a cikin al'umma idan wani rigima da kai to Allah shi zai tare maka wannan rigima haka kuma duk masu haɗa kai da maƙiyanka sai Allah ya maka abin da ba ka tsammani ya ɗora ka kansu amma mutum ya wayi gari jama'a suna tsoronsa saboda rashin mutuncinsa ko rashin kirkinsa tabbas wannan ba alama ce ta masu rabo a ranar kiyama ba